بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau juma'a hajji babbar rana 22 ga watan rabi awwal a wannan shekara ta 1432 daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2011 miladiya za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka sharhu sunna na al-imam al-barbahari a inda yake wannan shine karatunmu na goma sha hudu za mu tashi a gaba ta 98 a inda al-imam yake cewa rahimahullahu azza wa alam rahimakallah an al-ilma laysa bi kasratir riwayati wal kutub wa innama al-alimu man ittaba al-ilma was sunan wa in kana qalil al-ilmi wal kutub ومن خالف الكتاب والسنة wa in kana وإن كان كثير wal والكتب wannan ba karamin matsala ba ce da imam al-barbahari yake tattaunawa a kanta Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ce wa'alam dan uwa mai albarka ka sani dan ya maka bayani na cewar malamai sun kasu kashi biyu akwai malamai a fatar baki akwai kuma malamai a zuciya da kuma aiki ina ba ta mun gane waɗannan ɓangarori guda nawa biyu akwai masu ci da malinta saboda duk wani abin da zai iya yi don ya ci da malinta ɗin zai iya yi don ya ƙaryan malamai zai iya yi da an yi magana ya ce ai malamin shi ne ko da kuwa ba malamin nashi bane shi sa malam ya fayyace wannan gabar yace ka sani Allah ta'ala ya maka rahama annal ilma lalle shi ilimi da ake magana akan shi laisa bi kasaratin riwaya ba wai ana gina ilimi bane da yawan riwayar da kake da su inda zaka zauna tun daga hudowar rana har zuwa faduwata kana ta kawo maganganun malamai malami kaza mas'ala kaza akwai maganganu dubu goma sha uku a kai ka dinga kawo na ɗaya na biyu na uku na dubu ɗaya na dubu biyu na kaza na kaza har ka gama Kisa ya ce me matsayin wannan wal kutub haka nan ilimi ma'auninsa ba shine tare littafai ba dan an shiga ɗakin ka an ji an samu wannan bangon kabas bukhari ne da muslim littafan hadisi ne zalla wannan littafan kaza ne zalla wannan menene ko ta ko ina littafai ka riga ka gamsu da su littafai sun cika ɗakin ka wannan ba shine ma'auni na ilimi ba yawan malamai yawan riwaya ba shine ma'auni na malinta ba yawan malamai yawan littafai ba shine ma'auni na malinta ba sai malam ya ce wa mal alimu wanda yake malami man ittaba al ilma was sunan shine dukkan wanda ya bi ilimin da yake magana akan shi ya bi karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine ilimi wannan kuma shine malami shi za ake cewa ba komai ne ilimi ba sai aiki da shi in ka tattara ilimi ke ɗaya menene ilimi shine aiki da shi amma in dai mutum ya zama na duk iliminsa duk abin da ya sani baya aiki da shi to wannan kwata-kwata ba a lissafa ya cikin masu ilimi shi sa na ya ce wa in kana qalilal ilmi wal kutub ko da ko ilimin shi ya zama kaɗan ne ko da littafan shi yan kaɗan ne muddin abin da ya sani yana aiki da shi wannan shi ne malami wannan kuma shi ne mai neman ilimi duk abin da ya sani inda ka, inda in ya ɗaga kai shi zai ga lafil mafus amma baya ba ka ganin alamar ilimi kwata kwata a tare da shi wannan bai zama malami ba ina fata mun gane wannan da kyau wa man khalafa kitaba duk wanda ya saba ma littafin Allah wa sunnata ya saba ma karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa huwa sahibu bid'a to wannan mutumin tintirin dan bid'a ne wa in kana kasiran ilimi ko da ku ya zama yana da tarin ilimi ya haddace qur'ani da ruwayoyin shi duka da tafsiransa ya san hadisai baki daya da bayaninsu su muddin ya saba ma alqur'ani muddin ya saba ma hadisi to wannan dan bid'a ne komai tarin ilminsa komai tarin littafansa saboda kada mutum ya ɗauki tarin ilimi ko tarin littafai su ne malinta kun gane wannan zai rika cika wanda kan yana da littafai shikenan kun gane wannan amma abin da ake ma'auni shine duk abin da ya sani ya zama ya bayyana a aikace maganganun su maganganun shi kudurin shi na zuci ayyukan shi da yake yi mu'amalar shi ya zama na wannan yana tafinta ilimin da yake dauke da shi ma'ana yana bayanin ilimin da yake dauke da shi wannan ya zama malam kenan ina fatan mun fahimci wannan da kyau to ga wannan shine malinta to kaga tunda aka ce yawan littafai yawan malamai yawan riwaya ba shine ilimi ba ashe min babu aula ma yawan ɗalibai ya zama ba shine ilimi ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau yawan ɗalibai ba shine ilimi ba yawan a dinga mutum sallama ya zama albarkacin makaranta ba shine ilimi ba ilimi shine aiki da shi shi yasa Allah madawakin sarki yake cewa a Fatiya yake cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم wala الضالين waɗannan ayoyi sun haɗa dangogin mutane kashi uku kashi na farko sirafan lazina an'amta alaihim eh kashi na biyu almaghdubi alaihim kashi na kashi na farko wanda yake su ne mustaqim su ne waɗanda suke da ilimi suka aiki da shi domin Allah madaukakin sarki ya bayyana sai ce man yutu illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alim kaga waɗannan ga ilimi ga aiki da shi kun gane bangare na farko sai bangare na biyu sune sune al-maghdubi alaihim waɗanda ke ilimin ne jiryan babu aiki da shi waɗannan kuma su ne yahudawa wala qad ikhtarnahum ala ilmin alal alami amma ilmin ne ziryan ya'lamuna zahiran min hayati duniya wa ma al akhirati ghafilun saboda ka waɗannan ilimin ne babu aiki da shi su ne alahim maghdubi kenan sai kuma abdallin fatatu kenan waɗanda ke sukan ilimin babu shi sai aiki an gane ilimin babu shi aiki suke tukuru ma na aiki babu ilimi kenan to waɗannan su ne abdalin da Allah ta'ala ya ce abin nan ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qablu wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'is sabil saboda su aiki suke tukuru babu ilimi haka dukkan waɗannan nau'uka guda biyu da na biyu da na uku duk ba tafarki ne na daidai ba shi sa addu'a kake cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim banda tafarkin waɗanda aka fushi da su su ne yahudawa domin ilimi suke da shi ba sa aiki da ilimi wala dalin banda kuma nasara waɗanda yake su aiki suke tukuru babu ilimi to haka yanzu duk mutumin da yake yana da ilimin baya aiki da shi gwargwadon rashin aiki da shi gwargwadon yadda yake kama da yahudawa duk yadda yake aiki baya tambayar dalili ba shi da dalili akan kowane aiki kawai haka yake yi aiki akan jahilci to gwargwadon yadda yake yi gwargwadon yadda yake ya da nasara ina fata mun gane wannan da kyau shi malam ya ja kunne sosai da sosai ilimi kawai babu aiki da shi wannan mutum ba sa mutum ya zama malam aiki kawai babu ilimi wannan ba sa mutum ya zama mala sai mutum ya haɗa abubuwa guda biyu ilimi da aiki da shi al-imam al-barbahari Allah ta'ala ya kashe da gafara yace wa alam rahimakallah anna man qala fi dinillahi bi ra'yihi wa qiyasihi wa ta'wilihi min ghairi hujjati min as-sunnati wal jama'a faqad qala 'ala Allah ma la ya'lam wa man qala 'ala Allah ma la ya'lam fa huwa min al-mutakallifin yace wa alam ya kai dan uwa mai albarka ka sani rahimakallahu Allah ya maka rahama to ashe shi kaga wannan malamin ba tsinuwa yake yi ba kullum yana karantarwa yana wa ɗalibin shi addu'a amma sai ka ji wani ba abin da ke fitowa a bakin shi zai tsine kuma ya rasa wanda zai tsine ma sai wanda yake karantarwa yace zai tsine mishi zai kwashe mishi albarka a wannan kaga kwata kwata ba manhaja ce ta karantarwa ba wannan kwata kwata baya ciki wa ka taba jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma mun gane wannan dan kaga wannan shine duk karantawa da zaka duk mefo din da zaka bayar duk turku tadris din ga ba su wuce na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ba yace wa alam ka sani rahimakallahu Allah ya maka rahama anna man qala fi dinillahi bi ra'ayi duk wanda ya faɗa a addinin Allah ya faɗe shi da bi ra'ayi da ra'ayinsa ana magana kawai yace shi dai yana gani me kake gani ana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce ai harkar addini ba zama majalisa ba ne da za a sha shayi a tashi a tattauna a'a ba haka abin yake ba wa kiyasihi ko kuma ya faɗa a addinin Allah da kiyasinsa wanda yake kuma kiyasi ne fasik wa ta'wilihi ko ya faɗa a littafin Allah ko a addinin Allah da wata fassarar shi wace yi domin wannan shi ake nufi a tawilin mafhum wanda yake shine sarfin lafzi an zahirihi min ghairi dalil sarfin lafzi karkatar da lafazi daga hakikanin yadda yake ba tare da wani dalili ba mun gano wannan ba tare da wani dalili ba wannan shine at-ta'wilul mafhum amma idan akwai wani dalili daga aya ko daga hadisi da suka goyi bayan wannan fassara da kai wannan ba a kiran shi at-ta'wilu al-mafhum mun gano wannan ko mu ba da aiki faɗin Allah ta'ala da ya ce man kana fi hajihi a'ama fa huwa fil akhirati a'ama wa adallu sabila duk wanda ya kasance a nan duniya makaho ne to a ranar alkiyama ma zai tashi makaho mun fahimci wannan da kyau sai ka ce makantar da ake nufi a nan ita ce makantar zuci kun fahimci wannan da kyau wannan tawilin naki yana da masakada a ƙur'ani ko ba shi da masakada yana ina afalam yasiru fil arabi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur mun gane wannan to haka wata ayata ke cikin suratul hajj ita ta nuna ashe wannan ayat da ke cikin suratul isra ba tana nufin makantar ido ba ne cewar duk makaho a duniya ranar alkiyama ma makaho zai tashi a'a duk wanda zuciya ta kasance makauniya a nan duniya kome ko idan shi duk kallon da yake a nan duniya muddin zuciya shi makauniya ce bata ga daidai ba to ranar alkiyama makaho zai tashi qala rabbi lima shartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa kaga ayoyin gaba ɗaya da na isra'i da na taha da na abin nan haji sun nuna maka ashe makantar zuci ake nufi domin ya faɗa ya lima asharta ni a'ama wa qad kuntu basira ina fata mun fahimci wannan da kyau to haka wannan shine wannan tawili ne wanda yake yana da dalili a cikin ayoyin alqur'ani mai girma to amma mutumin da ya ce marajal baharaini yaltaqiyan al shine aliyu da fatima ya khuruju minhum al-lu'lu wal marjan al-lu'lu wal marjan sune hasan da husaini to wannan tawilin fa wannan yana da wata masakada babu Allah ta mun gane bambancin da ke cikin su to shi sa malam ce duk wanda ya faɗa a nan wa ta'wilihi da wata fassara shi da ya kaka kakaba ma alqur'ani binayi akan haka fa diritar malam ya gina babi a kan wannan suka raba ilimi gida biyu suka ce akwai ilimin zahiri da ilimin baɗi kun gane wannan da kyau ko saboda haka wannan kuma suka yi amfani da wannan damar domin su yada duk barnar da suke so su yada duk abin da ka gani da idan ka sai a ce kai zahiri kake gani ai abin da yake ne kuma ba haka bane Allah ta'ala ya sauke abin mamaki wasu shekaru da suka wuce na ji wani bawan Allah an shi a gidan talabijin yana tafsiri yake fassara aya da ke cikin suratul luqman abin nan alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa asbagha alaykum ni'amahu Allah ta'ala ya sanya muku ni'imomin sa masu tarin yawa dan yace ni'am kaga ni'am kuma jam'i ne na ni'ima ka fahimci wannan da ke ko kuma ga ta jam'i abin nan jam'i ne kuma aka idafa zuwa ga ma'arifa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina ni'ima ta bayyane da ta boye kawai yana zuwa wurin sai ce wannan ya nuna kenan ilimi ya kasu kashi biyu akwai ilimin zahiri akwai ilimin baɗi ba kunyar Allah ba jin ba san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya kaka ba mu wannan ayar wannan fassara duk da cewa ya ce shine shugaban masu tafsiri masana tafsiri sun ce shi ya iya tafsiri kaga irin waɗannan al'amurra din wannan tawili ne wanda yake fasi wanda yake cin zarafi ne na ayoyin alƙur'ani mai girma da Allah ta'ala ya ce yake cewa abin nan abin innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alaina afa man yulqa fi nari khairun am man yati amina yawm al-qiyamah baka dole ne mutum ya hatara sosai da sosai ka ba mu ayar qur'ani ka ba mu hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ma'anar da bai bata nufa ba ma'anar da bata nufa ba wani hatsari ne wani fa cewa yi faɗin manzo Allah sulam da ya ce man bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil janna wai man bana lillahi baitan wanda ya ma Allah baiti guda saboda haka sai ya tarere baitoci kawai to yanzu Allah zai mai baiti zai mai baiti guda kenan ko kuma yake mishi irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da dole mutum ya hatara a kansu sosai da sosai kuma wannan zai nuna mana ashe kenan sanin larabcin ka kadai baya baka lasisin a ce ka iya fasara hadisi ka iya fasara alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma yana da littafin da suka fasara shi ina nufin asalin kalmar baƙaƙen na alkur'ani mai girma akwai littafin da suka fassara shi akwai littafi da aka rubuta yana haka kamar su al-mufradat fi gharib al-qur'an na ar-rajib al-asfahani kun gane ko haka ne idan fassarar hadisi kake nema ba wai zaka dauko kamus ɗinka bane ko ka dauko al-munjid ko ka dauko lisan al-arab ko ka dauko kamusul tullab wa <laughs> zaka dubi fassarar hadisi akwai littafi da aka rubuta don wannan fassarar irin su al-abun nan nihaya ta ibnu asir wanda yake kan fassarar kalmomin hadisi ne to inda kana neman kai zama mai cikakken fasara ta alkur'ani ko ta hadisi irin waɗannan littafin za ka ɗauko tunda inda larabci ne kake bincike akan adab sai ka ɗauko lisanul arab sai fasara maka wannan kalmar amma yanzu waɗannan sun fasara ne da yaren alkur'ani mai girma don waɗannan abubuwan da ake faɗan su don mutum kada ya je ƙaƙaba ma wata aya ko wani hadisi ma'anar da bai ɗauka ba mutum ya shiga cikin wa an ta ala alallahi ma la kamar yadda malai faɗa duk wanda ya faɗa a qur'ani fi dinillahi fi dinillahi a cikin addinin Allah baki daya hukunce hukunce ne tauhidi ne mu'amalati ne duk abin da ya shafi addini na Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan da ra'ayinsa ko da kiyasinsa ko da wata fassararsa min ghairi hujjatin ba tare da wani dalili ba wannan dalilin min sunna na taskar gidan annabta na hadisi tsaftatacce wal jama'a da fasarar sahabbai da tabi'ai faqad qala ala Allah ma la ya'lam to wannan mutumin ya faɗa dangane da Allah ta'ala abin da bai sani ba shi kuma tokaciya jan kunne akan mutum ya je ya faɗi abin da bai sani ba ibnu qayyim ya rubuta littafi su kuma da guda akan haka so na littafin i'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin i'lamul muwaqqi'ina sanar da masu sa hannu an rabbal alamina a matsayin Allah madaukakin sarki domin duk mutumin da ya tambaye ka malamai hukuncin abu kaza amsa fa da ka bashi kana mai tafinta ne ga abin da Allah ya ce shi ba yanzu fa ba yana jin magana ka bane a'a kana fassara mishi ga abin da Allah ya ce haka ne ko ba ka bane ai mutane suna biya me yasa bai je bakin kasuwa ya tsaya ba me yasa bai je bakin mobil ya tsaya ba ibiyo ka a gida ko ya biyo ka har makaranta ai ba nan baka kaɗai ba ce a cikin wayar shi me yasa kai kaɗai ya kira ina fata muku fahimci wannan da kyau wai ya yi wannan ne fa domin kai zaka ce ne ga abin da Allah ya ce ne to kuma saboda haka yana sauraron duk abin da zaka faɗa zaka faɗa ne abin da Allah ya ce ne to kaga dole mutum yi hatara domin Allah ta'ala sai da ibiyo bayan shirka da wannan wa shirku shirku wa anta shirku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamun akwai wannan ba karamin zunubi bane wa man qala ala Allah ma la ya'lamu duk wanda ya faɗa dangane da Allah ta'ala abin da shi bai sani ba fa huwa min al mutakallifina to shi yana daga cikin waɗanda suka dora ma kansu kankan ba suka dora ma kansu takallufi kuma dora ma kai takallufi shine dora ma kai jibali shine ka faɗa abin da baka da hujja akan shi khalas takaitan takaitawa kenan saboda haka abu guda kake da shi kar ka manta duk inda zaka tafi jakarka ta neman ilimi karantarwarka ka cika ta da la'adari ban sani ba imam malik ibn anas ya huta akan wannan an mai tambayar abin da bai sani ba sai ya ce la'adari ban sani ba kuma wanda yana da magabata akan wannan mala'iku da Allah ta'ala ya tambaye su an bi'uni bi asma'i ha'ula in kuntu sadiqin me suka ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana na innaka antal alimul hakim ba su sani ba da Allah da malaika jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa akhbirni an al-islam sai ce me al-islam an tashara Allah la ilaha illallah fa akhbirni an al-iman sai ce an tu'mina billahi akhbirni an al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tara fa akhbirni an as-sa'a qala mal mas'ul an hadi ala min as-sa'il shi kenan bai sani ba sai ce bai sani ba khalas ka huta to in dai baka ɗauki wannan ba to wallahi mutum zai halaka ya halakar kuma ba shi da wani hanzari da zai bayar ba ka da wani hanzari ai ka yi kokari ne don kada a ce baka sani ba kada a ce baka sani ba ba Allah ya ce wa fawqa kullu dhi ilmin alif? shi yasa mai maraki yake cewa fa kullum min ahli manahil arba'a ya la ajri fa kun mutabi'a kowanne ɗaya daga cikin malaman mazhabobin na hudu in an mai tambaya bai sani ba yana cewa la ban sani ba fa kun ya kai ma ka zama mai bi ba kai ne farko ba wannan gaskiya ba karamin abin nan ce, dan in ba haka ba mutum zai kai kanshi ya kai al'ummarsa ya kai masu sauraron shi wanda yake dandali na bata ba tare da ya sani ba Allah ta'ala ya sauke mai mutum ya bada amsa akan abin da bai sani ba kawai والحق ما جاء من عند الله من عند الله عز وجل وسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة مجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ما نيتي والحق أبن ديتي قسكيا أنصى ما جاء من عند الله عز وجل شيني أبن ديزو دقاول الله من جمال أوكاكا وسنة أبن دعاكي نفيد سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرك من ذا الله صلى الله عليه وسلم شيء أكي نفيد ba sunnar wani ba wal jama'atu abin da ake nufi da jama'a majtama alai ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shine abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ijma'i akan shi fi khilafati abi bakrin a zamanin halibanci sayyidina abubakar wa umara da sayyidina umar wa usmana da usman bai cewa aliyu ba eh kun fahimci wannan domin mu kuma tara ya faɗa mana a baya waɗannan zamani shine zamanin da yake tsabtatacce bayan kashe sayyidina Uthman to sai barna kuma ta kunno kai sai ya zama na aka dari wasu suna bayan sayyidina Ali wasu suna bayan sayyidina Muawiya ina fatan mun fahimci wannan da kyau to haka yanzu abubuwan za su zama da tsauri kenan sosai da sosai ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجية منها فقال ما كنت أنا عليه وأصحابي فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم وتعمق وإياكم وتنطع وعليكم بدينكم العتيق ما ليتي ومن اقتصر دون ديتك أيتو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم akan karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya ya takaitu maganganun shi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aqidar shi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ayyukan shi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu'amalar shi komai na shi ya taƙaitu a kan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma kana alaihi ashabuhu da abin da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi suka kasance a kai wal jama'a da su sahabbai kenan duk wanda ya taƙaitu a kan waɗannan to wannan mutumin falaja ala ahal bid'i kulliha wannan ya tsira daga dukkan yan bid'a kwata-kwata in dai mutum ya takaita akan wannan to ya tsira daga dukkan yan bid'a baki ɗayan ko ba kai ba tunda a cikin su gaba ɗaya kamar yadda muka ambata babu wani wanda ke kungiyar bid'a kuma yanzu duk wanda ya takaito anan akan waɗannan ba zai rikici da kowa ba ko sai na ba zai rikici da kowa ba ta yadda inda ya bi tafarkin wasu da wasu sun ce bai bi tafarkin su ba ya bi na wasu ne eh to amma yanzu da ya takaitu kan karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi ba sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya sa shi ba zai hannu ba sai abin da Allah ya hana shi so ga inda wani wanda ba manzan Allah ba zai sa shi ko zai kawo mai falala sai ce mai rike kayanka na manzan Allah nake yi shine kuma aka ce min wa in tuti'uhu tahtadu in ash-shartiyyah wa in tuti'uhu har idan kuka yi mishi biyayya shi ya kenan ta haka du kun shiru shine jawabu in shine jawabu sharti kun shiru ba da kun ma shiru ko gaba daya to ga ban da maza babu wanda aka fada ma wannan sai ka ce to yanzu kai ka takaitu akan karantar washi ba za ka yi wani abu ba sai nashi shine kuma wanda Allah ta'ala ya ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim saboda haka tun duk wani umarnin ko da ba na ba bane to yana da damar a sahi a ni. in yayi daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in kuma bai daidai ba sai a faka shi gefe guda don wa da an ka ara rijali wa qawlan fa qawlu rasulullahi azka wa ashrahu duk wanda yayi haka to ya tsira daga dukkan yan bid'a duk sai ce ala falaja ala ahli bid'i kulliha ya tsira daga dukkan yan bid'a baki ɗayan su wastaraha badanhu jikin shi ma ya huta jikin shi ma ya huta don ka sani ba za ka san ka huta ba sai an gana da dalili wallahi tallahi shine kawai za ka san ka huta amma wani da ke da yake ba akan tafarki na manzon Allah sallallahu ba kullun jira kullun neman wa abin shi dalili yake yi sai ga dalilan bare daban na bana daban na ba ma daban saboda ne saboda dama abin bai samu dalili ba to amma in dai tana kana kan tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama magana manzo Allah ita ce dalilin ka ita ce ka'ida kuma wannan ita ce madhabin ahlus sunna su dalilan ayoyin hadisan su ne dalilan su su ne akidan su ba zuwa suke su yi kwancin akidar ba sai bayan an yi kyankyasar sai kuma zo ana neman musu dalili to haka anan fa mutumin da ruwa iciyo shi ne in ka mika mai takobi sai karba da abin da yake dalili da wanda ba dalili ba duk zai rike shi ne a matsayin dalili domin yanzu yana neman dalili ne ido rufe to amma ko idan ya zama na cewar tun farko dalilin ka shine dalilin dama to me zaka je nema kuma ita ma ne yace wasaraha badanuhu jikin shi ya huta wa salima lahu dinuhu addinin shi ya ya tsira addinin shi ba abin da ya taba shi In sha Allahu ta'ala in Allah ta'ala ya kaddara wannan shine abin da zai sani shi ba ruwan shi zai bace shi har da mun shari domin baya tsammanin akwai wani abu da i da ake ban shi bashin dalili sai gobe asabar ya kawo kun shiru ko zuwa yanzu na akwai wani da ya aikata wani abu da yake jin ba bashi da dalili a kai saboda haka zuwa gobe ko jibi kaga tun daga wannan ko ya ta ahadari kenan dan cewa yi wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukum Allah ba wai sai ya aikata aiki ne zai zai san hukunci ba a'a wala ya hillu lahu an ya fa'ala bai halatta ya aikata kowanne aiki ba hatta ya alama hukum Allah shi kuma hukuncin Allah daman ko dai ya wajibi ko ya haramu ko ya zama mustahabbi ko ya zama makaru no kenan ko ya zama no kenan biyar wannan shine hukunci shi yasa kake gani a dukkan wasu mabadi duk wani abu da za a karantar da kai sai an dora maka dalili sai an dora maka akan waɗannan shi wannan abin wajibi ne ina fata mun fahimci wannan wannan abin haramun ne wannan abin mustahabi ne wannan abin makaru ne wannan abin mubahi ne dole sai kowanne abu ya samu wannan wannan shine hukunci sannan sai ya kawo dalilin hukuncin abin da yasa ya zama wajibi saboda Allah ya ce abin da ya zama wajibi saboda manzan Allah ya ce ko saboda ijma'i akan haka kun gane wannan da ke ko ko kuma abin da ya sa ya zama haramun saboda Allah ya ce saboda manzan Allah ya ce saboda ijma'i da sauransu to wannan haka ake bukata akan kowanne abu yanzu da na ce muku sallah ne ce ce wajibi ce saboda me ka yanzu ka bada hukunci ɗaya kenan saboda me waqimu salata buniyal islamu شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة قال فأخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة kaga duk wannan dalili kenan kun fahimci wannan in an ce mai hukuncin cin alade haramun hukunci kenan dalili fa wa lahmal khinziri hurmat alaikum almaitatu wa dam wa lahmal khinziri Allah fata mun gane wannan to kowanne abu haka zaka dora shi akan hukunci ka kawo hukuncin sai kuma ka kawo dalili in dai kai haka ka tsira in kuma mutum bai haka ba to fa bai fa tsira ba duk wani abin da ke da sunan ibada shi zama ne yake wala ya hilu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukum Allah fi لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دوما يكي على الإرادة أن ينشأ الله استبتا أقدش يبدا حديث الافتراق يتي ستفترق ummati da sannu al'umma ta za ta rarraba wa bayyana رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجية sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya bayyana mana wacce za ta tsira daga cikin adadin waɗanda suka rarraba din fa qal sai yace ma kuntu ana alaihi wa ashabi abinda na kasance ni da sahabbai na akai to duk waɗanda suka kasance akan shi su ne tsirarru su ne waɗanda suka tsira suke kan jirgin annabi nuhu wanda bai shiga jirgin annabi manu ba kawai haka ai ya zulmiya ina ba ta mafi wannan da kyau duk wanda bai shiga jirgin annabi manu ba kawai ai ruwa ya cinye shi ai dan na ji ne kwanaki wasu shekaru yana cewa abu kaza shine jirgin annabi nuhu <laughs> jirgin da babu wani annabi da ke ciki babu wani daga cikin sahaban da ke ciki dan babu wani annabi da ya yi abin da ya ce shine jirgin annabi nuhu din babu wani sahabi daga cikin sahabbai da suka yi abin da ya kira jirgin annabi nuhu sai dai ya zama jirgin dan annabi nuhu kenan eh Allah ta'ala ya sauki mana yace fa hadha huwa shifa'u wannan fa shine waraka wal bayanu shine bayani filla filla wal amru al wadih shine al'amarin da yake a bayyana kamar rana garjin azhar ka sai rana lokacin azhar ana nuna maka ita eh ai kawai ka san ta riga ta bayyana ne kuma gaba yake bayyana to wannan shine al'amarin da yake a bayyane wato abin da nake so mu fahimta shine Imam al-Barbahari fa ya rasu a shekara ta 329 kun gano wannan da kyau a lokacin duk waɗannan ƙungiyoyin da ake da su babu su ina ba ta mun fahimci wannan da kyau izala yanzu bata cika shekara arba'in ba balle ka ce ko ɗanta ne kun fahimci wannan da ke ko ɗariƙar tijjaniya ba ta cika shekara ɗari uku ba balle malam ya ce da ita yake kun yi shiru to waƙif ala zalik to amma sai ya kawo bayanin shafi so a kenan yanzu wannan bayanin tun da ba shi ba duk wani wanda ke kan zai iya karantawa kenan Tun da shi malam ba dan wannan lokacin bane balle a ce dan kungiya kaza ne ba dan kungiya kaza ba ina fata mun gane wannan da kyau wannan fa shine wal manaru al mustanir idan aka ce al manar shine wani abu ne da ake sawa manara ya je manara a Hausa hasumiya mun gane ko hasumiya kashe ne baka santa ba wannan abin da ake yi a jikin masallaci dogon nan wanda ake kuke sa ga a ciki shine hasumiya ina ba ta mun wannan da kyau akan sanya shi ko da a jirgin ruwa ya ana sanyawa domin sai a sa jaddanja a can sama kun gane ko tana ba da signal kenan to wannan abin da ke can sama koli koli akwai wani wanda aka ɗauke maganinsa a nan gari mena menene abu mafi tsawo eh? kun yi sabani kenan wasu sun ci antena wasu sun ci asumiyar babban masallacin juma'a eh to mana hasan ya ce sai a duba dalili eh ai ba abin sai a duba dalili ko ba kai abin yake ba su dai naga antena suna da yawa wani gela lokacin da ka hango almin da shine almanar abu mai nisa mai tsawo Almustamir kuma mai haske zai ɓoyi a wurin wani to wannan bayani shine malam yace shine almanar wannan hasumiyar kenan kuma mai hasken gaske wacce yake daga ko ina zaka hange ta wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a gare shi ya ce to wannan hadisin da wannan lafazin malamai sun yi magana domin cewar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan sigatu jazmi ce a bangaren hadisi to da ko wannan sigar na cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shine wanda ya faɗi wannan maganar akwai maganganu a kai shi sa malamai suka ce abin da ya inganta a ruwayar darimi magana ce ta Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud ne cewa ta'allamul ilma qabla an yuqbab ku koyi ilimi fa tun da ba a dauke shi ku koyi ilimi ku tsaya ku karatu fa tun kafin a ɗauki ilimin nan ai mun karanta shi a cikin usulul iman an ba kuma ta ba Ya ce ku yi ilimi tun kafin a tambaye ku don muku san yaushe za a tambaye ku ba ina fata mun fahimci wannan da kyau malai yace ibnu mas'ud yake cewa qabduhu an yazhaba ahluhu abin da ake nufi da karɓar ilimi shine masu ilimin su tafi Allah ta'ala ya ji kana alƙawfi Muhammad Sambo yan dubu gaba ɗaya karatun shi iya wanda za a iya ɗauka dina na nan kurkusa mutum nawa ne suka ɗauka mutum hudu ɓangaren karantarwa kawai na basarot kadai mutum hudu ne suka ɗauka. kun bai ci wannan da kyau wannan fa kayan mutum guda ne ba kuma wai gaba ɗayan kayan ba kenan a'a wata ɗan shiya ce haka tunda ba a batun karatun shi na gida ba wannan ba batun karatu kenan ba a zo kan aikin da yake yi ba ba a zo kan akhlaq ba ba a zo kan kaza ba ba a zo kan kaza ba Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi wallahi malam ai hatara ala ya ci gaba da cewa abin ku saurara wa iyyaku wa tanaqu ka ku at-tanaqu wa ta'ammuqu wa tabaddu'u wa alaikum bil atiq ba mun ga wurin ba Abdullahi da Masauri yake cewa ashir ɗinku ka hejinku wa tanaqu da wuce gona da iri shine at-tashaddud tsanantawa mutum ya dinga tsanantawa a harkar addini wata amu da shishigi mai zurfin gaske wata baddu'u da yawan bid'antar da mutane wa alaikum bil ko at-tabaddu'u gwargwadon yin bid'a shine at-tabaddu'u at-tabdi' shine bid'antarwa at-tabaddu'u shine yin bid'a kamar ta'allum koyo ta'alim karantarwa kaga ai mazarin shi abin da tafa'ul ne wa alaikum bil atiq ku karbi addinin ku da daddan addinin ku to kaga wannan shine abin da yake maganar Abdullahi dan Mas'ud saboda wannan magana da aka ce amma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa magana ce da ke kan bincike tukunna kafa a tabbatar da cewar shi ya faɗa cewar iyyakum wa ta'ammuk ka ku a hirɗinku da yin shishigi wa iyyakum wa tanatu ku guji yin zurfafawa tsanantawa wa alaikum bitini kumal atik ku rike addininku wanda yake daɗaɗɗen addini wanda yake babu ƙari babu ragi domin ƙari a cikin addini wannan zurfafawa ne a cikin addini ɗin mutum yana ganin abin da rasulun ya tafi ya bari a kai bai isa ba sai ya ƙaro ina fata mun fahimci wannan da kyau ku duba fa ku ga azumi wanda yake yana cikin manya-manyan ayyuka na ibada amma mai wani ya ce cewa shi azumi zai dinga yi ba zai aji ba wani ya ce kuma shi kiyamun laili zai dinga yi ba zai huta ba wani kuma ya ce kawai zai zauna a rana zai tsaya a rana ne ba zai shiga inuwa ba me kenan wannan duk ana karantar da mu ne waɗannan abubuwan sun faru a zamanin annabi sallam ya zama makaranta a gare mu saboda ta addinin nan zafi caji ba shi ba ne menene asalin addinin ka bari addinin in caji ne ya zama da shi zai baka caji ba kai za ka ba shi caji ba kun shiru ka bari shi addinin ya baka caji ba kai za ka ba shi caji ba ina fata mun gane waɗannan abubuwa domin duk waɗannan tsanantawa ne akan harkar addini kuma tsanantawa akan harkar addini al'amari ne da a rasulun bai da shi ba don ba a kan shi aka zo da shi ba ما واعلم أن الدين الأتيك ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع وهو أضر على هذه الأمة من إبليس ما نيتي وأعلم كسني كقدرتي أزوج شركة أن الدين الأتيكة lalle da ɗaɗɗan addinin da aka ce maka da zuba ya ce wa alaikum bidini kuma al'atik ba ai kana buƙatar bayani wai menene wannan addinin da ya ce ka rike addininka shine addinin iyaye da kakanni a'a ya ce ma kana shine abin da ya kasance min wafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tun daga wafati cikawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila qatl Usman ibn Affan har zuwa kisan da ake masa na Uthman Allah madaukakin sarki yadda da shi to wannan abun wannan tsakanin shi ne abin da yake tsabtataccen addini addini da babu wani tawili babu wani abu da ya shiga babu komai to amma bayan kai na Uthman in kun lura anan ne Abdullahi bin Saba ya bayyana da da shi da a boye take kun gane ko kamar yadda muke karatu a baya da aqidar a ta take har da aka dan fara gano shi aka kore shi ya koma kasan masar daga can ya rura wutar rikici har waɗanda suka kai sayyidina usman suka yi takakkiya suka zo suka kashe shi ana kai sayyidina usman sai abdullahi bin saba ya bayyana da mummunar aqida shi ina fata mun fahimci wannan maganar wanda yake har ya allantar da sayyidina ali ya zama da shi Allah kuma har yanzu a cikin shi kuma masu aƙida irin tashi asalin aƙida shi daman shi ne ya kwancinta amma asalin yadda take ba tare da an mata canje-canje ba a ku waɗanda yake suna kan aƙida shi saboda haka a lokacin da tsawa aka yi tsawa lokacin da ake ruwan sama maimakon su yi tasbihi da ake yi sai su girmama sai na aliyu ciyar shi ke da umarni Allah ta'ala ya sauke mala ce wa kana awwal al-furqa kisan da aka yi wa sayyidina Uthman shine farkon darewar al'umma wa awwal ikhtilaf shine kuma farkon sabani da aka samu wannan kisa ba shine farkon sabani da aka samu fataharabatul umma sai al'umma ta yaƙi junanta ta dinga yaƙa juna domin tafa'al ne tafa'ala kenan fa'ala kuma kaga wannan wannan yaƙi wannan kenan kamar qital qatala sai suka dinga kokarin yaƙar juna Wata tafarraqat al'umma ta rarrabu wata wattaba'at at-tama'a wal ahwa suka dinga bin kwadai da son zuciya Allah ta'ala ya sauke wal dinga karkata kuma zuwa ga duniya ashe kaga an dade kenan in dai duniya ce ba in ji bawashi ce duniya mai yayi haka kullum take ba ta kyala malami ba ba ta kyala wanda ba malami ba kuma kowanne da irin shiga da take mai to kaga wannan rikici da aka samu malam zai bayani a can gaba akan maganar rikicin da aka samu tsakanin sayyidina aliyu da sayyidina muawiya radiyallahu anhuma aqidar ahli sunna wal jama'a shine wannan abun ya faru ne daga tushen ijtihadi ijtihadi ne kowannen su tsakanin sayyidina aliyu da sayyidina muawiya kowannen su ya kai matsayi ne yayi ijtihadi kun gano wannan da kyau so da haka ba kisa ne wanda yake waɗanda aka kashe a wannan bangare da waɗanda aka kashe a wannan sun zama kafirai ba domin in ka dubi suratul uh, hujurat Allah ta'ala yana cewa wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fasulhu bainahuma sai ce min almu'minina sai ya tabbatar musu da imani tukunnama iqtatalu suka yaki juna a sai yaƙar junan da suka yi bai fitar da su a musulunci ba dan ya ce fa aslihu bainahuma inda kafirai ne da ba batun sulhu kenan ai daɗa rage junansu suke yi kun yi shiru a yanzu kafirai da kafirai suna faɗa da juna a zai ce yauwa su ta yi sai ga su daɗa raguwa kenan ai ghulibatul rum fi ajna al ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al amru min qablu min ba'd wa izin? ya faru al na bi nasrillahi yansuru man sha. nan da farisawa da rumawa da anyaki ki juna aka karfi ya daɗa raguwa kenan duk sun rage ma junan su karfi ko yanzu kawai zai ya zama na sai da ku karasa wacce ta labari din ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko to ba irin wannan yakin bane ne yaki ne da yake mansha'insa tujansa shine ijtihadi ko da ko ijtihadi ne sai sai na sai abin daga baya ya zo alhamdulillah al'amura suka lafa sosai da sosai ina fata mun gane wannan da kyau domin kuma mazhaban ahlus sunna wal jama'a shine lalle ilalla a wannan lokaci daidai ta fi karkata ga sayyidina aliyu daidai ta fi karkata ga sayyidina aliyu saboda me kun shiru eh eh kun shiru eh yana cikin khulafa rashidin na'am amma bai kai ba eh shi ma muawiya amma mu baya a sham a lafazin mu baya ta ce eh sai bai yi ba ai nace ai an mai biye an mai mu baya kuna ina hadisin muslim taqatulul ammar alfi'atul baghiya eh taqatulul ammar alfi'atul baghiya alfi'at tawagar wacce take ba ita ce akan daidai ba ita ce za ta kashe ammar sai ya zama kuma waɗanda suka kashe ammar daga wannan daga bangaren muawiya suke kaga wannan nasi ne shi sa nace kuna ina ina fata mun fahimci wannan da kyau yasa ji na ce maza alu sunna daidai yafi ga sayyidina aliyu ya yafi ga sayyidina aliyu amma shi muawiya yana da ijtihadi yayi akan abin da yake gani dan yana ganin ba abin da zai faru sai an samu jinin sayyidina usman tunda kashe shi aka yi kamata ilalla ilalla a samu waɗanda suka kashe shi a hukunta su kaga wannan lalle ɗaya ce daga cikin mahanga mai ƙarfin gaske domin idan aka bar mutane suna kisa ba a hukunta wanda yi kisa to za a samu yan bindiga daɗi a cikin gari kun yi shiru shi kuma sai na ali yana ganin a samu tsayayyar gwamnati tukunna sai ta ɗauki nauyin aiki kun yi shiru to ashe yanzu kun yarda da magana da na faɗa kenan cewar man shi insa kowannen su yana da dalilai masu ƙarfin gaske na cewar ijtihadi e ne ina fata mun fahimci wannan da kyau shi yasa kuma aqidar ahlus sunna ce ake bayyan ake bude babi na falala na sayyidina muawiya mai zaman kanshi domin ijtihadin e da yayi duk wanda ya ijtihadi e yana da lada nawa biyu in yi daidai in kuma bai daidai ba yana da lada daya kun gane wannan da kyau ko sannan kuma sai na muawiya yana cikin waɗanda yake sakatarori ne na wahayi na alkur'ani mai girma saboda ka in ma ka kallaci wannan kuma sai ka kallaci ɗaya bangaren ai mutum tare yake bai cika goma ba domin ga ce shi ya cika goma to shi kuma manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam eh yawwa shi za kai yi eh, ba haushe ke mutum tare yake bai cika goma ba na'am mana yake cewa falaisa li ahadin rukhsatun fi shay amma wadannan al'amurra baki ɗayansu al'amarinsu ya zo ƙarshe a ƙarƙashin jagorancin alhassan ibn ali ɗan sayyidina aliyu da ya janye domin ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce inna bani haza sayyidu lalle ɗan nan nawa shugaba ne kuma da sannu ubangiji Allah madaukakin sarki zai daidaita tsakanin manya manyan tawaga guda biyu masu ƙarfin gaske ta sanadiyarsa kaga wannan jumla da Rasulullah ya faɗa ya ce tawaga guda biyu bai kafartar da kowace ba kun shiru da ta muawiya da ta ali bin abi talib bai furta da kowace ba kuma sai na abin nan alhassan ta hannunsa ne ya yi wa muawiya shi ke sai al'umma ta zama dahir to ashe kenan inda abin da inda a suna bin na hassan da gaske ne to da ko sun yarda da muawiya kun shiru domin a su shugabanninsu ba sa laifi ma'asumai ne a shi kaga yanzu abin da yake nan ba laifi ba ne kun yi shiru in kuma laifi ne to ashe ba ma'asumai ba ne can ta kare kenan Allah ta ya sauwaƙe malami ya ce hisa ba ka jin sana ambatan shi shi yasa gaba dai a imma guda goma sha biyun wai da suka ce suna da su na farko shine sai na aliyu kaga ba manzo Allah ne na farko ba kaga tun daga nan ma an bauɗe ma al'amarin kenan na biyu kuma shine Alhassan na biyu na uku shine Alhussein a cikin goma sha biyu saurana tara ɗin duka daga tsatson sai na hussein aka ce sun fito me yasa shi sai na Hassan ɗin babu ɗan shi da ya zama ko ba shi da ɗan ne kun yi shiru eh me yasa ba a ware ranar mutuwar sai na ba kashe shi aka yi ba ba shine imam na farko ba me yasa ba a ware ranar kisan su ta zama ranar bakin ciki ba a billah sai aka ware ranar kashi sai na husaini a akwai tambayoyin da yake duk jahilai ne kawai ake musu maɗin ɗimi ake jan su kawai suke tafiya to amma ai da su suka kashe shi ai Allah ta'ala ya soke malai yake cewa falaysa li ahadin rukhsatun fi shay'in ahadasa babu wata dama babu wani sassauci babu wani rangwame ga kowanne mutum dangane da wani abu da ya kirkiro shi mimma lam yakun alai ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abinda sahabban manzon sallallahu basu kasance akan shi ba shi yazo ya kirkiro daga baya babu wani sassauci da za a yi mishi a ce wai yana da kyakkyawan niyya ne yana kyakkyawan niyya ba wani kyakkyawan niyya kafin ya kyakkyawan niyya kiristoci sun yi kyakkyawan niyya sun kirkiro ruhubaniyanci wa rahabaniyatan ibtada'uha ma ha alaihim illam tagadu Allah ruhubaniyanci su suka kirkire shi ban mu dora musu ruhubaniyanci ba abinda muka dora musu shine su yi ibtigha'a ridwanillah su yi abinda Allah zai yarda da su shi muka dora musu ko kuma abinda yasa suka yi ruhubaniyanci shine ridwan Allah dan neman yarda Allah kikkiawniya ce ko ba kikkiawniya bace to amma yayi daidai da da musulunci bai daidai ba sai Allah ta'ala bai karba ba fa ma ra'aha haqqa ri'ayatiha haka da man bidiya take duk wanda ya kirkiri bidiya ba zai iya dawoma akan ta ba man nam falasa la yadi rukusatun fi shay'in ahadakum ali ashabu aw yakuna yadu ila shay'in ko kuma mutum ya kasance yadu ila shay'in yana kiran al'umma zuwa ga wani abin da yake ahdathahu man qablahu waɗanda suka rigaye shi suka kirkire shi min ahalil bid'i na yan bid'a su suka kirkire abin suka kwantini suka kyankyasarsa shi kuma ya zo ya ɗauka ya tafi in an mai magana ya ce ta ba shi yayi ba wannan duk ba hanzari ba ne fa a kaman fahu shi din da ya ɗauki tallan shi yake yayata shi daidai yake da wanda ya ɗora mai tallan ina ba ta mun gane bambancin abu na farko ko dai mutum ya ƙirƙiri bidiyar da kanshi wannan babu wani hanzari a kan shi abu na biyu ko kuma wani ya kirkiri bid'ar shi ya zo ya ɗauka yana ya ɗaiɗaita ta wannan babu wani hanzari a kan shi duk babu wani wanda ke kan daidai babu wani wanda zai ba da wata hujja faman za'ama anna zalika faman za'ama zalika duk wanda ya faɗi haka duk wanda iriya haka au qala bihi ko ya faɗi wannan maganar faqad rajul sunna hakika ya yi watsi da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa khalafa al-haqq wal jama'a ya saba ma al-haqq me al-haqq ma jaa min indillahi azza wa jalla ba mun faɗe shi dazu ba wal jama'a me al-jama'a majtama alai ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati abi bakr wa umara wa usman wa haqi ina nake ne wa abaha al-bid'a ya halatta da bid'a ya zama al-ibashiyya akwai waɗanda ke su 'yan al'ibahiyya ne yasa malam ya faɗa a can baya ya ce wal mutu'ata wa alam annal mutu'ata mutu'atan nisa'i wal istihlala idan aka ce al istihlal shine halatar da komai kokarin halatar da komai akwai wanda su yan al ibahiyya ne komai halas ne eh komai halas ne a wurin su la yadurru zambun ma al iman a wurin su babu wani babu wani zunubi da zai da yake cutarwa muddin akwai imani man qala la ilaha illallah da khal janna to mutum kawai je dinga aka ta bid'a shi ya je ci komai ya ci mushe ya ci haram ya tare yara suna sai da gyada ya musu dauki ɗaiɗai ya shanye ruwan fiye duk ba ba komai a wurin su su ne yan al'ibahiyya kenan su waɗannan komai halas ne to kaga san wannan bid'ar ta fi kowace fa domin ta tara samari a ciki to kafin ka fitar da su sai a hankali malai ce wa huwa abarru ala hadhihi ummati min iblis to kan wannan mutumin ya fi iblis barna a ciki wannan mutumin ba ya fi iblis barna domin me da zarar an faɗi iblis kowa zai ce la'anahullah shi dama an sa abokin gaba ne to amma wannan aka faɗe shi ya gaza ya ce radiyallahu anhu ko ya ce radiyallahu anhu kun gane bambanci saboda shi wannan barna yake ba a san ma yana barna ba kwata kwata asali ma da an faɗi ya ce rari Allahu anhu to wannan tsabakin ma ba sai na barna ba kenan to ka ko san yafi iblis barna domin iblis da an faɗi sai a ce la'anahu Allah amma shi an faɗi shi ba haka za a faɗa ba Allah ta'ala ya sauwake wa man arafa ma taraka ashabul bid'a min as-sunnah wa ma faraqu fihi fatamassaka bihi fa huwa sahibu sunnati wa sahibu jama'a wa haqiqan an yuttaba wa an yu'an وأن يحفظ وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نتي ومن عرف دون ديسان ما ترك أصحاب البدع من السنة دون ديسان أبن دي أن بدع سكبري للسنة kun shiru ai ka san mun fara karatun babu yadda za a kawo bid'a daya sai an dauke sunna sauraka duk wanda ya san adadin abin da yake na sunna ne yan bid'a suka bashi ba sa yin sa wa ma taraku fihi da abin da suka rabu da shi na sunna fata masaka bihi shi kuma in riko da wannan abin da su suka bari na sunna suka kama bid'a fa huwa sahibu sunna to wannan mutumin ya zama ma'abocin sunna wa sahibu jama'a ya kasance ma'abocin sahabbai wa haqiqun to fakan ya cancanta an yi taba wannan mutumin a shi. wa an ana ya cancanta a taimaka mishi wa yuhfaza ya tantanta a bashi kariya a kare shi da baki a rubutu duk wani wanda ji yana sukan malaman sunna ta kame birki kun fahimci wannan da ke ko duk wannan isa ma na yake wa ayyuka a kiyaye mutuncinsa a kiyaye shi a kiyaye kima shi wa huwa mimman ausa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi kan yana daga cikin waɗanda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi wasicin cewar a kula da su a ba su kariya wa'lam malaka ka fasani anna usulul bidai arba'atu abwabin يتشعب من arba'a الأربعة wa sab'una hawa ثم يسير كل واحد من من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى ila ألفين wa samaniya mi'a wa samani mi'a wa kulluha fi nari illa wahida wa huwa man amana bima fi hadha alkitab wa i'taqadahu min ghairi ribatin fi qalbihi wala shukuk fa huwa sahibu sunnatin wa huwa naji insha Allah mana yace wa'alam ka sani anna usulal bid'i lalle tushen bid'o'i baki ɗayansu tushen su arba'atu biyu kofofi hudu ne duk bidiyo ina da ka ga ana ta yi da ta da da ta yanzu in ka koma can baya a matsayinka na ɗalibin ilimi za ga mabubbuga su mabubbuga no ce hudu to yanzu a matsayinka na ɗalibin ilimi tsayawa za ka yi waɗancan hudun wannan hukunci magabata suka yi musu ka gane wannan sai ka ga yanzu wannan bid'a ta yanzu da ake magana a kanta a wanne aji take daga cikin waɗancan ajujuwa hudu kenan kawai haga wannan zai taimaka ma ɗalibin ilimi sosai da sosai waɗancan bidiyoyi guda hudu wanda ke su ne tushen bidiyoyi ta farko ita ce shi'a ku rubuta ta biyu ita ce ƙadariya ta uku ita ce alkhawarij ta hudu ita ce almurji'a nawa kenan hudu waɗannan su ne tushen bidi'a da su shi'a ƙadariya khawarij murji'a waɗannan su ne tushen ɓarna su ne tushen rabuwar kawunan al'umma ya ta sha abu min hajjil arba'a yana karkasuwa daga waɗannan hudu kun gano wannan da kyau daga waɗannan hudu waɗannan hudu sun yi rassa sun haifar da rassa isnani wa saba'una hawan rassa saba'in da biyu rassa saba'in da biyu daga waɗancan rassa nawa hudu daga nan aka samu rassa saba'in da biyu na ma'ai ana salam ya ce mana wani al'umma za ta kasu kashe nawa saba'in da uku kaga wancan saba'in da biyun su ne sunnar kenan to waɗancan saba'in da biyu sun fito ne daga waɗannan guda hudu sannan kuma waɗancan saba'in da biyu sannan mana yake sun mai yasiru kullu wahidin minal bida'i sannan kowace ɗaya kowane reshe ɗaya daga cikin waɗannan rasa na bida'a za ta dinga yin haifar da waɗansu shi ne ya tasha'abu su ma za su dinga zama suna fidda rassa hatta tasira kulluha ila alfaini har in kai lissafi duka ka zama kana da lissafin dubu biyu da ɗari takwas shine tasira kulluha ila alfaini wa samani ni'a har sai an sami dubu biyu da ɗari takwas kun yi shiru an gada ki shi'a za ga sun karkasu manya-manyan ƙungiyoyin da ke ƙarƙashin shi'a za ka gan su sannan waɗannan ƙungiyoyin da ke ƙarƙashin shi'a kowace ka bita ita ma za ka je ka samu ita ma ta karkasu kowace haka za ka dinga gani hakan nan kadariya ku kiyaye alqadariya ba alqadiriya ba ku bambance sosai alqadariyatu majusu hadhihi al-umma kenan alqadariyatu ba alqadiriya ba alqadiriya reshi ce ba tushe ba ce wannan duk suna aji guda ne rasan sufaye ne kun bayanci wannan da ke ko dan idan aka ce sufanci shi ma reshe ne da ya haifar da waɗansu rassan kun shiru a ƙarƙashin rassa na sufanci ɗari nawa ake da su su da kan sun ce ɗari guda goma sha uku wai suna so su ce adadin mutanen badar a 'yan badar babu wani ɗan ɗari a cikinsu to ya ce musu kaulan wahidin ma ce habban badar ma ɗari ne da goma sha uku a ce za a soke ƙur'ani ɗari uku da goma sha uku za a karanta la lakwata ɗari uku da goma sha uku ai kaga jahiliya yake samu ko dalibin ilimi yake samu a faɗa a sun ma sun san kasuwar su ba ta ci borin dalibin ilimi za su ce kai kana da dalili ko akan wannan adadin da ka bayar kullu ha dalala ma ne ce baki ɗayan su bata ce duk dubu biyu din nan da dari takwas duk bata tuni wa kullu ha fil nari illa wahida wa huwa man amana bima fi hadha kitab shine duk wanda ya imani da abin da ke cikin wannan littafin na sharh sunna wa taqadahu ya kudirce shi a kokon zuciyarsa min ghairi ribati fi qalbihi ba tare da ya samu wani kaikayin zuci ba wala shuku ko su shakku fa huwa sahibu sunna to wannan kan ya zama ma'abucin sunna wa huwa naji insha Allah shine ko wanda zai tsira in Allah ya ga dama da izinin Allah to yanzu wannan yaban lita yaban kai shi yake yi ko kuwa shiru dan yace wa huwa man amana bima fi hadal kitab shine duk wanda ya yarda da abin da ke cikin wannan littafi a'a ai abin da ke cikin littafin zaka kalla ya saba mu qur'ani da hadisi bai saba ba shine abin da yake nufi wa'lam anna an-nas lam waqafu inda muhdathat al-umuri wa lam yatajawazuha bi shay'in wa lam yuwallidu kalaman mimma lam yaji fihi afarun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wala an ashabihi lam takun bid'ah nan nan eh a hadar kitafa a kai ko ishara ne ga wanda littafin da muke karantawa wannan wa huwa man amana bima fi hadha alkitab ay al-asl shine wannan littafin da sharh sunna shine al-asl kun gane ko eh eh mai sharhi kenan nan wannan magana da na faɗa malam fauzan ya yi bayanin ta a wannan sharhin da ya mushi ko a wannan gaba da dai wasu wasu gaba da ke wannan maganar yake cewa yana nufin ba wai tsarkake littafin sa bane a'a yana nuna cewar abin da ke ciki bai saba mu Qur'ani da hadisi bane wa'alam yace ka sani annan nasa waqafu inda muhdasati inda muhaddasatil umur yace ka sani inda mutane sun tsaya akan al'amuran da suke bid'a ba su afka musu ba kun gane maganar yace lawwaqafu annan nasa lawwaqafu inda sun tsaya inda muhdasatul umur a inda aka kirkiri bid'a sun tsaya ba su afka ma bid'an ba sun take a me kenan yanzu a sunna wala me tajawazu hadu shay'in ba su tsallake sunna ba sun kai ga bid'a sun tsaya cik inda aka tsayar da su walami wallidu kalaman ba su kirkiri wani ilimin mantiki ba ko ilimin falsafanci ba ya ya ji ya afaru min an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ba su kirkiri wani ilimi da babu wani hadisi daga wurin manzo sallam da ya goyi bayan shi ba wala an ashabihi da ba su kirkiri abin da yake babu wata wani magana na maganganun sahabbai ba lam takun bid'a ga jawabu lau da ba a samu bid'a ba inda mutane ba su yi bid'a ba da ba samu bid'a ba Allah inda mutane ba su yi bid'a ba da ba samu bid'a ba tunda ya jinkirtar da jawabu laudin yace waqafu inda muhdathatul umur inda sun tsaya ba su fada ba ba su ketare ba da kowane irin abu ba su kirkiri ilimin mandiki ba ba su kirkiri komai ba ba su tofa albarkacin bakinsu ba har ma yana da albarka din akan komai lamtakun bid'a da ba san bid'a ba kaga da sun huta sun hutar wa'lam annahu laysa bainal abdi wa baina an yakuna mu'minan hatta yasira kafira illa an yajhada shay'an mimma anzalahu Allah aw yazida fi kalam Allah aw yanqusa aw yunkira shay'an mimma qala Allah azza wa jalla aw shay'an mimma takallama bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya ce wa'alam ɗan uwa mai albarka ka sani annahu yadda al'amarin yake laisa bainal abdi wa baina an kuna mu'minan babu cewar tsakanin bawa da cewar ya zama mummuni mana tsakanin mutum da imani babu wani matsayi a tsakiya na hata ya sira kafiran har ya zama kafiri babu wannan matsayin kun gane yaran Allah ya ce kone a aqidar sunna mutum ya fahimta shi yasa bai gane yaran ba aqida ta asha'ira awwalu ma yajibu alal mukallafi shine ash-shakku farkon abin da ya zama wajibi shine yayi shakka akwai Allah ko babu Allah to daga nan sai ya tunani lalle kan saman nan da aka kakallace ta da taurarin nan da suke tarwatsa a sama da tafiyar rana da wata lallai akwai wanda isu wanda isu nan shine Allah to sannan mutum zai imani da Allah kun gane yaren yanzu eh shi yasa ya ce wannan aƙidar ya ruguje ita ya doka ya ce wa alam annahu laysa bainal abdi wa bain an yakuna mu'minan hatta yasira kafiran ah, to yanzu cewar sai yayi shakka ya zama kafiri ko bai zama kafiri ba ya zama kafiri shi ya ka lura da ta'abir din da malamai suke shi zai ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasyu imanihi awwal wajibin alal abidi ma'rifatu ar-rahman bit tauhid idh huwa min kulli al-awamir a'zamu wa huwa nu'ani ala man yafhamu kun gane wannan da kyau ko shine farkon wajibi isa wani awwaliya din tana da kyau mu ce dinga fahimtar ta shi za malam yayi magana ta anan a fakaici yace wa alam annahu laysa bainal abdi wa baina an yakuna mu'minan hatta yasira kafiran har sai ya zama kafiri tunda in dai aka ce wai mutum ba zai imani ba har sai yayi shakka tukunna ita zai fara yi in yi shakka ne daga nan kuma sai ya nemi abin da zai gusan mai da shakkun su ne ya kallaci halittun Allah sannan kuma sai ya yadda akwai Allah ai ga yanzu akwai wata manzila kenan kafin imani min nake wannan manzila ce kuma kufuriya ana fata mun gane yaren yanzu shi zai ga malam yake ta rusan mun diki kaga sai da ake wasu su dabaru a ciki me cewar sai mutum ya yi shakka a ciki wanda shakka mutum zai yi wala kada ba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa jitaybu taghut Allah ta'ala ya sauke illa an yajhada shay'an mimma anzalahu Allah sai dai in mutum yayi jayayya ya yi musun abin da Allah ta'ala ya saukar to yanzu malam a takaicen takaitawa zai lissafa mana usulul nawaqibul islam abubuwan da suke warware musulunci suna da yawa yi mana duk lokacin da ka je an yi maganar musulunci ai da an yi abin an gama batun alwala sai a biyo shi da me abin da ke warware alwala kun yi shiru sai a biyo shi da nawaqibul wudu'i dan kai alwala fa to fa ka san ba abin da ke warware alwala kuma wannan yana da kima sosai da sosai kullum in kai magana kan imani to kuma yana da kyau ka san abin da ke warware imani tun da kai ka san dai ga ga zufa ga ruwan alwala a jikin mutum amma sai ce maka wallahi alwala ta ce ta kare zai je imi zai je sallah sai kenan zai iya nuna cewa gawa ne da alamun imani a tare da shi a zahiri alhalin kuma ba mumuni bane dan Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi aku san ya nuna kenan akwai wanda zai ridda Allah ta'ala ya sauwaje to in ka kallaci abubuwan da ke warware imani al'amura ne guda hudu a dunkule akwai alqauliya akwai alqauli kenan abinda yake magana tana warware imani abu biyu akwai alfi'il aiki yana warware imani abu uku akwai al'itikad. ƙudurin zuci akwai abin da zai ƙudurce mutum zai ƙudurce a zuciya shi ya warware mai musulunci abu na hudu shine a shakku duk abin da zai jaza wa mutum shakku zai sa mai warware mai musulunci to in ka kallace na waƙidul iman kama daga waɗanda muhammad bin abdullahi ya rubuta na waƙidul islam guda nawa guda goma wannan haddace su ake bukatar mutum yi a kware kuwa ai dole mutum ya haddace su don duk abin da zai yi dan ka haddace sun da su taimaka maka cewar fa kar mutum ya je abin da zai warware mai musuluncinsa ce illa an jihar da shay'an mimma anzala sai dai in ya yi jayayar abin da Allah ta'ala ya saukar kaga wannan abu ne da ya shafi qaul eh zi da fi kalamin la ko ya ƙara a maganar Allah Allah ta'ala ce sun mastawa alal arshi sai suka ce ai istawa din nan istaula istawa din nan ai ma'anar ta istaula ba ya ce musu haka kawai sai dai su shiga fa badala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa badala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum domin abin da aka ce da su su ce shine su masawa alal arshi su ma suka ce istaula aw yanqusa ko ya rage daga abin da Allah ta'ala ya saukar kaga cin ko ya kara nan ko ya rage aw kira shay'an mimma qala Allah azza wa jalla ko ya inkarin wani abu daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya saukar na hukunci ne ko na imani ne yace shi bai da ba yana ganin wannan abun kauyanci ne wasu al'umma ce da aka yi su shekara dubu da wani abu suka wuce amma yanzu an samu ci gaba waɗannan abubuwan ba su dace da zamanin yanzu ba to ga wannan fara'ina kenan sun zama fir'aunoni kenan aw shay'an mimma takallama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko kuma wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi magana akan shi yazo ijaye shi waɗannan abubuwa ne da ke sawa mutum ya fice daga musulunci Allah ta'ala ya sauke saboda haka yace fattakallah rahimakallah وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من haqqi fi shay شيء ما لا يتفتك ji كجزء Allah rahimakallah Allah ya maka rahama. Allah ya maka gam dakatar Allah ya dora ka a kan tafarkin daidai wan zurli nafsika ka tsaya ka kallaci kanka ashe yanzu ba wani za ka kalla ba saboda karka ji an ce an yi karatu ka ce yau da su wani ake da kai ake dan malam yanzu ya ce wan zurli nafsika tsaya kallaci kanka kun yi shiru a idan ma haka karatu yake tsamin je ka hanya ce faɗi yaro faɗi babba kula sai ka ji kamar da suwa kar a taɓa yin karatu ka je da suwa na ake kullum yi fata ka ji da kai ake dan ka gyaru kawai dan suwa na fa Allah ba zai tambaye ka su ba ranar alkiyama kanka za a tambaye ka saboda ka yace wan gurli nafsika tsaya kallaci kanka wa iyyaka wal huluwa fi dini ka hedinka a hirɗanka ka kauce ma huluwi wuce gona da iri shishigi a addini fa innahu laysa min tariqil haqqi fi shay domin shishigi a addini ba komai bane baya kan tafarkin daidai ko kusa da tafarkin daidai bai yi ba kuma mun faɗi nau'ukan shishigi a addini daga ciki akwai ƙari daga ciki akwai ragewa daga ciki akwai faɗan abin da babu dalili duk waɗannan al'amura ne na shishigi a kan addini wani ne wai yana karatu a wata babban makaranta kun gane ko sai aka ba shi lacca wai zai yi lacca akan quranic and science sai zai yake tambayar malamar shi ta ba shi waɗansu ayoyi da za su taimaka mishi akan wannan lacca da zai bayar malamar shi sai ta ce kaiwa ne sai za ka iya wannan abin sai yake ce mata ta san matsayin shi ko a wurin su. a dunkule kenan abin da suka bada, ai su sun ga zai cancanci wannan ne suka bashi ba wannan motar direban ta makafi ne kenan kun fahimci wannan da ke ko saboda ka dole ne mutum ya abin nan wai da zarar an ga mutum yana kokarin karatu addini sai a ce mai ustaz shi kuma zai sa wannan abun aka sai zama shine mai musu fatawa shine mai ba su kaza shine mai karantar da su shine mai musu kaza shine mai musu kaza alhalin ba inda je karatu wallahi wannan hatsari ne wannan hatsari ne kuma wannan ne waɗannan al'amuran su suke haifar da caji ci ai ana kallo musulmi suna kallo za a yi musulunci abu kaza ana kallo ba a yi magana ba za a ba da caji ya faɗi akan yanzu ai magana ce ta dalili wani solution za a bi ba shi da hadisi ba shi da aya sai dai zafin kai kawai wannan kuma ba addini ba ne zafin kai kwata-kwata ba addini kwata-kwata ba a cikin addini ina ta mun fahimci wannan da kyau ka zo ka ba mutane caji wannan kwata-kwata ba addini ba ne dora su akan tafarki na daidai shine kawai ranar da ka ba su caji ka zo ka gano daidai fa ba za ka iya sauke su ba wallahi da labar ka iya soke su ba za su ce suna fahimtar malam ka ya zama dan bid'a a ai kwatashin farko ne ai ko ba ka za faɗa ba shaji ba shi da ke shi sa mana yake tsananta mana kan huluwi hulu hulu wannan fa shi ya ja kirista suka ce Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki saboda me sun ga annabi Isa alaihi salatu wassalam yana raye da matacce sun manta ya ce bi iznillah wai wannan tun da aiki ne na Allah ya zama Allah a billah saboda haka tun da ya yi abin da kawai sai suka huluwi suka zama da shi Allah haka irin waɗannan abubuwa abubuwa ne masu hatsarin gaske shi zama nan ya daga mana aya a nan ya ce wala mutum kowa ya takan shi kowa ya duba al'amarinsa fattaqillah rahimakallah wanzur li nafsika wa iyyaka wal ghuluw fi din duk laccar da za a baka muddin ka san baka da ka ce baka sani ba a fasa mana ka ce baka sani ba a fasa mana kuma ka gane ko mutane ko wani karatu inda za su fahimce shi in ka lura gaggawar da ake yi wurin limanci a sallar azahar da la'asar ba a yin shi a sallar magariba da nisha saboda ne eh saboda azhar da la'asar sirran ne amma magariba da lisha a bayyane ne sai ga ana tura wani wani ne a'a wani kai zaka wuce wani kai zaka wuce sai ai tayi amma azhar da la'asar sai kawai ga mutum yayi wuce ya ce a ah, istau Allah kuwa in gane ko in aka yi rahin sa'a sallan magariba yi muku raka biyu ya sallama in kuka ce subhanallah ya ce kasu kasu ba <laughs> ce kasu. wallahi billahi wallahi sai an yi hatara kaga tun maganin kada a shigar a fara wallahi ka ce baka sani ba kuma da matsayin ba da laccoci a ce kullum za a ba da lacca kwana kun sa na hadis kun yi shiru kwana kun sa na hadis program ɗin na sati biyu a karanta hadisi biyu kowanne sati a iya lakana musu hadisin su iya karanta shi san ma'anar shi sai ya ga sannu a hankali shekara biyu shekara uku shekara hudu ya shigo makaranta ya haddace arba'un hadis ya haddace hadisai hamsin cikin mudatul ahkam ya san fasara usulul salasa zai iya yi ma wani ya san fasara arba'un abin nan akhdari radiya mata ta sallah kowa ya san ka ya san sallah sai dai jigan da yi kaga daman shi ba malami bane wannan za su sa shi ya karatun da ya cire masa hidayenci shi ne damar shi ba malinta yake karantawa ba ta masu ga mutum yana jan baki bakin na jan shi yana kaza yana kaza malam halin da ake ciki gaskiya caji da gaggawa a karatu sun haifin mana da matsaloli masu tarin yawa wallahi sun haifin mana da matsaloli masu tarin yawa matsalolin da suka ke za ka ga cewar shugabanni a tafiya da wata ake da suna addini ka ce su yi maka bayanin a dunkule mai arba'una hadis ya kunsa sai ga abin zai baka wahala a dunkule ba ya karanta maka hadisai arba'in da biyu ba na ciki a'a a takaicen takaitawa arba'una hadis na imamun nawawi mai ya kunsa jumlatan wahida a matsayin shi na jagora tafiya yana shugabanta wata tawaga da sunan addini wallahi sai abin ya nemi ya bada wahala to kuma wannan yana cikin abubuwan da suka kawo da'awa matsala kun yi shiru Allah ta'ala ya sauwaki imam al-barbahari ya sauke wajibin da ke kan shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wai